malam yake cewa kisa na gilla asali gila gila sai ne bahaushe ce kisan gilla kuna lura alakar hausa da larabci ko yawwa Kisa din bahaushen da ya zo ma aka sa masa kyamar addini ma ai an cuce shi za ga yawanci kalmomin na larabci ne alghila a dan ku larabci ya fi tsufa ai batulul ghila sai bahaushe ya ce kisan gilla to ka san kisan gilla ko ka kashe wani don ka karbi dukiyarsa kisa na wulaƙanci haka kurin ba zato ba aune kamar yanzu ka je ka samu mutum haka kawai kamar irin kisan da aka ba da jafar Allah ya masa rama kisan gilla ne to wannan ba a afuwa da za a zo a samu wanda suka yi wai a ce a yafe ba a yi ba a yafiya la afuwa fihi ba a yin afuwa la ya juzul afuwa fihi kwata-kwata ba a yin afuwa kuma ko da kafiri ne aka kashe kuma wanda ya kashe shi din ya zamanto hurran musliman Ɗaya kuma musulmi saboda kisan da ya a wannan fuska kisa ne na rashin mutunci kuma akwai nau'i na al-muharaba bil qatl to da haka ya halatta wajibi ne shi ma a kashe shi don magance wannan walirajuli al'afu an damihi al'amdi amma mutum yana da dama ya yi afuwa dangane da jininsa wato um, da aka yi masa kisa na ganganci an gane ko yawwa yana iya kisan ganganci ma'ana kisan kisa da gangan ba kisan rashin mutunci ba to mutum yana iya yin ainihin afuwa in lam yakun qatla ghila ka gani in ba kisa ne na gilla ba akwai kisa da gangan akwai kisan gilla kisan gilla iya kisan rashin mutunci yawa amma kisan ganganci kamar yanzu misalin mutum kurin ya loda mutane a mota ya tabbatar motar nan ba ta taya kuma ya rinka gudu da ita ɗari biyu kuma ba birki ko ya ɗebe ta ba birki ya je kashe su kaga yin wani kisa ne na ganganci to in mutum ya ga dama zai iya yin afuwa dangane da jinin kamar yaya kafin ya mutu an yi masa wannan ya gane cewa zai mutu ya ji alamun cewa zai mutu zai iya cewa ya yafe sani ba kuna ganewa fahimta wa wa anil khata'i fi sulusihi akwai afuwa da zai iya yi yani ar-rajul al ke kenan abdamir huna yarji ila ar al-maktul wanda aka shi zai yi afuwa dangane da kisa da aka yi mai da kuskure fi sulusihi a cikin ɗaya bisa uku in ba ya siyar za a yi to sai ya zamanto cikin ɗaya bisa uku hakkinsa kenan kamar yadda idan yana da dukiya in za a raba gado to yana da ɗaya bisa uku a yi masa aiki a kai zuwa gare shi ranar lahira kama a tona mai rijiya ko gina mai masallaci saboda diya din ai dukiya ne daga cikin dukiyoyinsa kuma magada suna da hakkin su hana shi to kamar ya ce kisan kuskure aka yi kafin ya mutu sai ya ce ya yafe to sai magada suka ce mu ba mu yadda ba mu yafe ba to a nan gurin lahu an ya afuwa fi sulusihi zai iya yin afuwa amma sai zaman to afuwar da ya a cikin wani over three ɗinsa ne tun da damun kowane mamaci yana da wani over nasa mutum ya mutu ya bar dubu casa'in to a iya wani dubu talatin ba ta cikin gado a gina masa masallaci in zai yi ko a sai man tabarmai ko a yi masa wani abu na aikin Allah a ciki wa ina fa ahadul na fala qatla amma in ɗaya daga cikin yaya yi afuwa ya ce ya yafe an zo ana rikici wani daga cikin yaya ce ya yafe to fa bara a je kamar biyu suka ce ba su yafe ba ɗaya ce ya yafe to bara a je a ce tunda biyu sun fi yawa bari a yi kisa ba ba a yi shine wa in afa ahadul banina fala qatla in ɗaya daga cikin yaya ya yafe to fa gaskiya babu magana kisa kuma sai dai a yi kokari a sulhunta li annan dama la ya taba'ab jinin ai baya karkasuwa kuma kisa ana iya rabin kisa ne <laughs> ba a iya rabin kisa yawwa kuma suka ce ka anna kana sukutu ba'dahi yujibu sukuta jami'ihi inda wani bangare na jinin ya faɗi to dukan sama dole ya faɗi yawwa